in wani ne ya fito ba yake yake wannan fitowa na shi eh, farko abin da ya fara zuwa gidan gwamnati ka san yanzu in wani ina fitowa ina zai fara tunkara gidan ishi ya ga matan da ya abin da aka hada mai a gidan wasu yan Najeriya da na tarar suna zantawa kan abin da suka fahimta kan manjo Hamza Al-Mustafa da kotu ta sallama a makon jiya bayan zaman wakafin shekaru goma sha hudu Batun cewa har yanzu Al-Mustapha na cikin aikin soja kamar yadda rundunar sojan Najeriya ta fidda sanarwa ya sake ɗaukar hankulan al'umma kan Al-Mustapha. rundunar da ta nuna ba yadda mutum zai wuce shekara biyar kan wannan mukami na manjo da haka za ta duba kadun almustafa ko kuwa yiwuwar buƙatar yi masa ritaya bayan samun ƙarin girma manjo ya haya shinku mai ritaya ya duba lamarin zai koma ne wurin sa kafin wannan matsalar ta taso ana tsammani kamar yana inugune a ce ka tafi da wannan wuri kuma ka je da uniform a matsayin manjo bayan duk waɗanda suke wurin akasarinsu suna ƙasanka ka misali in kana kanar ne zaka samu brigadier general akwai kusa-kusai misali sai ka je wannan war college din da ke na abuja ka ci course din ka sannan a ce ka samu wannan tsarin girma to bai riga ya yi wannan course din ba in an ce zaka yi shekara biyar a mukamin manjo sannan ka kai lieutenant kanar. sannan kuma daga lieutenant kanar shi ma a ce ana buƙatar sai ka akalla shi ma shekara biyar sannan ka kai kanar sannan daga kanar zuwa brigadier wanda yake dama ba wani adadin shekaru masu yawa da aka faɗa dama ce wadda in kila ka shekara biyu uku ka samu ka je kai kwasa-kwasan ka zaka iya zama birgediya a shi kaga ya daɗe a ce yana kan ma matsayin birgediya ya kamata ma a ce yana neman major general kuma musamman dama daga ta kai birgida janar ba wani magana kwasa-kwasai kuma ake ba matsalar ita ce ta yaya za ta zauna ta yi aikin yana gani kawai maganar karɓar mukaminsa zuwa daidai inda ya kamata din ba shi kayayyakinsa in so in zai koma ta harkar sai ya koma zai fi sauki nake gani. Shin ya Almustapha yake ne da yaya da cewa kwararre ne wajen dabarun sirri na aikin soja? ita ce tambayar da naiwa Husaini Manguno da ya aiki da Almustafan zamanin marigayi Sani Abacha. Zai yi wuya irin Almustafa wani haka kawai ya zo ya cuce shi kuma ya yi nasara a kai. Saboda ni na san shi ciki da waje mun yi aiki da shi kusan shekara goma. Na san irin abin da zai iya yayi da kuma abin da ba zai yayi ba. Zai yi wuya wani mutum wadda shi ba da gaskiya ya ci galaba a kan shi. Yana jin Almustafa na da sha'awar ya koma aikin soja. babu wani aiki a yau da zaka ɗauka ka ba ma Mejo Almustafa fiye da aikin soja amma zai yi wuya Almustafa ya yi aiki da wani saboda tamkar general abacha bai ɗauke shi ma'aikaci ba ne ba ya ɗauke shi kamar ɗa ne ba shi ba dukkanmu da muka yi aiki da general abacha duk ya ɗauke mu kamar ɗa ne so zai yi wuya irin ma'amala da yake tsakanin shi da general abacha yau a ce wani ya bashi zai yi wuya saboda haka ni ina ganin idan bayan hutun shi watakila zai yi tunanin mika musu takarda daga nan ya san irin abin da zai a rayuwa amma zai yi wuya a ce ya yi aiki mai tsawo a irin karnin da ake ciki yau zai yi wuya idan gida ta kafe kai na manya kuna ma ba ku sa ba na manja kun buka ba laushe 到家。